Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan la'asariya. Baba ya ku makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri namu na yau Litinin 22 ga watan Fabrairu shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Maryam da kanun labarai. Kungiyar agajin Red Cross ta ƙasa da ƙasa da ake kira IFRC a takaici da ta Red Crescent na yin kiran a taimaka musu da dala miliyan tara da digo hudu don dakile yaduwar annobar ebola a fadin yankin afirka ta yamma amurka na gab da samun adadin mace-mace raba miliyan sakamakon cutar covid-19 da karin mace-mace da ke da alaka da coronavirus fiye da kowace kasa a cewar jami'ar johns hopkins wasu da ake kyautata zato mayakan is ne a arewa maso yammacin pakistan sun kashe wasu mata hudu da ke aiki da wata kungiya mai zaman kanta a jiya lahadi kanun labaran duniyar kenan aka saurara bayan kashin farko na labaran duniya a cikin shirin za ku ji cewa babban hafsan sojin najeriya ya kai ziyara a borno domin karfafa gwiwar sojojin kasar da ke yaki da boko haram da can sai ka samu sojojin sama da kasa ba su cika aiki tare ba amma yanzu tun muka kyau za ka samu kusan kullum tare muke komi yanzu ka san muna sambisa amma ka gama clearing sambisa za mu shiga duk abin da ya kama har lecture a jamhuriyar niger kuma yayin da masu sa ido na kasar waje ke yabawa zaben da aka yi na zagaye na biyu a jiya wasu kuma 'yan kasar sun bayyana wasu kurakuran da aka tabka. da katin ka da komi amma ba za ka iya yin zaɓe ba a yanzu ma akwai kurakurai bisa kan horo na 'yan cikin mambobi na biro saboda in kika tsaya kika lura kika gani akwai bururukan da in ka shiga ka ce kasuwa ce ake ci muna kuma dauke da wata tattaunawa da shugaban wata kotu a birnin kwanni wanda shi ma yi aikin sa ido a kan zaben na nijar kamar kowace ranar litinin yau ma za mu gabatar muku da shirin ilimi garkuwar dan adam wanda yusuf aliyu harande zai gabatar da ma sakonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. Amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ƙungiyar agajin Red Cross ta ƙasa da ƙasa da ake kira IFRC a takaici da ta Red Crescent na yin kira da a taimaka musu da dala miliyan tara da ɗigo hudu don daƙile yaduwar annobar Ebola a faɗin yankin Afirka ta yamma. Ƙungiyar ta IFRC ta faɗa a yau litinin cewa za a yi amfani da kuɗin ne don sa ido da kuma faɗakar da al'umma a ƙasashen Guinea, Liberia, Cote d'Ivoire, Mali, Senegal da Saliyo. ba ruwan annobar ebola da iyakoki a cewar muhammad mukir daraktan kungiyar ifrc na yankin afirka alakar zamantakewa ta kud da al'ada da tattalin arziki tsakanin al'ummomi a gini da kasashe makwabtanta sun haifar da hadarin bazuwar cutar zuwa liberia cote d'ivoire da kuma saliyo ta yiwu har ma fiye da nan A jiya Lahadi, jami'an lafiya a Gini sun ayyana lamarin a matsayin annoba a yankin bayan da aka samu mutum uku da aka gano sun kamu da cutar a goke wani ƙauye a gundumar yan zarakore akalla mutum ɗaya kuma ya mutu wannan shine karan farko da aka samu barkewar cutar a gini tun bayan shekarar 2016 Amurka na gab da samun adadin mace-mace rabin miliyan sakamakon cutar COVID-19 da ƙarin mace-mace da ke da alaƙa da coronavirus fiye da kowace ƙasa, a cewar cibiyar samar da bayanan coronavirus ta jama'ar Johns Hopkins. A yau Litinin da yamma, shugaba Joe Biden zai yi magana akan waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon cutar a fadar White House. Daga nan kuma za a yi shiru na 'yan mintoci sannan kuma za a kunna kendil don tunawa da waɗanda suka mutu. nan da shekaru masu yawa jama'a za su yi magana a kan annobar a matsayin wani mummunan tarihi a kasar yadda aka samu mutane da yawa da suka mutu daga cutar mai shafar numfashi abin da kwararre a fannin cututtuka masu yaduwa anthony fauci ya faɗa kenan a cnn a jiya lahadi don tunawa da gaba ɗayan waɗanda suka mutu jaridar new york times ta sanya zanen ɗigo guda dubu ɗari biyar a shafinta na farko kowane ɗigo na zaman mutum ɗaya da ya mutu a amurka sakamakon cutar wasu da ake kyautata zaton mayakan is ne a arewa maso yammacin pakistan sun kashe wasu mata su hudu da ke aiki da wata kungiya mai zaman kanta da ke aiki don kyautata rayuwar al'umma a jiya lahadi 'yan sanda sun ce matan na kan hanyar su ne ta zuwa wurin aiki a lokacin da aka yi wa motar su kwantan bauna a arewacin lardin waziristan wurin da a baya yake mazaunin mayakan a bakin iyakar kasar da afghanistan ofishin 'yan sandan gundumar ya ce harin da ya auku a garin mir ali ya jakata direban motar yayin da mace ta biyar ta yi sa'ar tsira an ce jami'an tsaron pakistan na gudanar da bincike suna kuma kokarin kama maharam an jima kaɗan maryam dauda za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu To bari mu faro rahotannin namu da ziyarar da babban hafsan sojan Najeriya Majo Janar Ibrahim Atahiru ya kai a jihar Borno inda ya ce harin da mayakan Boko Haram suka kai wa kananan hukumomin Dikwa da Marte da ke arewacin jihar Borno ba zai sa su yi kasa a gwiwa ba a ci gaba da yaki da suke yi da maharan da kuma yanzu haka suke cin nasarori akan wasu bangarori. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda biyu. Babban hafsan sojan ƙasa na Najeriya Major General Ibrahim Attahiru ya ce harin da mayakan Boko Haram suka kai kan ƙananan hukumomin martiri dikwa ba zai sa su ji ƙasa a gwiwa ba wajen ci gaba da yaƙi da suke yi da maharan da kuma yanzu hakan suna cin nasara a kansu a wasu bangarorin. Babban hafsan sojan ya bayyana hakan ne a lokacin da ya ziyarci garin Maiduguri a karo na uku da daɗa ƙarfafa gwiwowin jami'an sojan Najeriya da yanzu hakan ke yaƙi a wasu bangarorin Najeriya. Ya ce yanzu haka sun haɗa kai da jami'an sojan sama na ganin cewa sun cimma nasarar wannan yaƙi da suka sa a gaba ba a makon jiya ne dai wasu dagitan cewa mayakan boko haram din ne kai hari karamar hukumar marce da ke arewacin borno da aka ce har sun karbe ragabar shugabancin karamar hukumar cikin makon ne kuma aka ce mayakan sun sace kai hari kan karamar hukumar dikwa wanda ke kan hanyar zuwa garin marte wanda hakan ya sa babban hafsa tattaki zo har zuwa garin dikwan danganawa ganawa da jami'an sojan nasu makasudin wannan zuwa da muke borno yan kwanakin nan kun ga mun shiga um, yadda duk terrorist din suke ko kuma mun samu an kakkashe da yawa kan haka din dole ne mu zo mu ba sojojin nan karfin gwiwa mu tabbatar cewa an suna da matsaloli menene matsalolin su san kuma yadda za kawo musu sauki dan samu su yi aiki na yadda duk muke so da can sai ka samu sojojin sama da kasa ba su cika aiki tare ba amma yanzu tun da muka kyona za ka samu kusan kullum tare muke komi za mu shiga har yanzu ka san muna sambisa amma ka gama clearing sambisa za mu shiga duk abin da ya kama har lecture samu clearing nan ma abin da muke ciki ne kake ganin dalilin da ya sa mayanan mayakan boko haram suka kai wasu har-haren wasu bangarori ganin cewa kuma kuna samun narsa a wasu bangarorin eh to ka san yadda harkar abin nan yaki take sun ga cewa muna samun nasara a can sambisan sai suka biyo ta baya suka dawo suna kawo mana hare-hare ta nan wajen dikko da marte amma duk wannan bai hana komi ba sai dai shi ma shugaban karamar hukumar guzamala alhaji umar kyari ya ce ya kamata jami'an sojan najeriya su yi kokari su sake kwato garuruwan nasu a hannun mayakan boko haram da zaka mutanen nasu na cikin wani hali mu fatanmu da wayannan sabbin hafsoshin najeriya su yi duk iya kwakwarin su mu ga cewa mun koma garuruwan mu yanzu haka temporary secretary da muke amfani a gajiyar muke don mutanen mu da suke gajiyar din yanayin da suke ba wanda yake kusa da su dama state government shine yana dan agaza musu to aka samu aka yi zabe aka ce to tunda ya zama haka kudin ku je duk ababen da za ku ya ku din in abin da ya fi karfin ku a yi mana reporting so shi yasa yanzu temporarily sakatare na mu mu yan guzamala din a gajiran muke operation to mutanen mu dama suna IDF camp ne kuma yanayin IDF camp yanayi ne na temporary wato mutane a cikin gidaje irin na zana da sauransu sau wuta ya tashi mutanen mu a yanzu haka wayan da wannan abun ya same su sun kai mutum dubu da ɗari biyu gaba daya ba abinci ba abun gurin kwana ma babu shi yasa muna neman agaji federal government sai dai babban hafsan sojan kasar najeriya ya baiwa sojojin najeriya awanni arba'in da takwas da sake kwato garin marte da cikun gudu da kuma kirenuwa sannan ya alkawarin samar da tsaro ga mutanen garin dikwan haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. To a gaida Haruna Dauda biyu. Ana tare ne dai da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam Dauda da labaran duniya kashi na biyu. Masu zanga-zanga a Myanmar sun sake dawowa yau litinin da yawansu suna nuna kin amincewarsu da gwamnatin sojan kasar. duk da gargaɗin da aka yi masu na mummunan matakin da jami'an tsaro za su ɗauka. Wata ƙungiya da ake kira Gen Z tare da ta Civil Disobedient Movement sun yi kira a jiya Lahadi da a gudanar da yajin aiki sun kuma roƙi jama'a su fito yau Litinin don juyin juya halin da suka yi wa lakabi da five twos wato rana kwanan wata da shekara da ke da lamba biyu har sau biyar a ciki ma'ana yau kenan 22 ga watan biyu a shekarar 2021 kwatankwacin zanga-zangar goyon bayan demokuraɗiyya da aka yi a myanmar mai lakabin lamba takwas har sau hudu wadda aka yi ranar takwas ga watan takwas a shekarar 1988 wani saƙo da aka fidda a jiya lahadi a tashar talabijin ɗin mrtv wanda ya gargaɗi masu zanga-zangar shi ke tunzura mutane yanzu musamman matasa don ban hanyar fito magama da za a iya samun hasarar rayuka. rahotanni da ke fitowa daga yangon sun ce jami'an tsaro sun toshe hanyoyi a kusa da wasu ofisoshin jakadancin kasashen waje inda suka zama matattaran masu zanga-zanga da ke yin kiran kasashen waje su sa baki. mai ba da shawara akan harkokin tsaro a fadar white house jake sullivan ya faɗa a jiya lahadi cewa amurka ta fara tattaunawa da iran akan mai da wasu amurkawa akalla su biyar gida da iran ɗin ke tsare da su a wata hira da shirin face the nation na gidan talabijin ɗin cbs sullivan ya ce batun na da mahimmanci ga gwamnatin shugaba biden dangana an maido da amurkawan gida lami lafiya kuma yadda aka tsare su a kasar wani babban abin bacin rai ne mun fara tattaunawa da iran a kan batun a cewar sullivan iran dai na rike da wasu masu takardun kasashe biyu ciki har da amurka biyar bisa zargin leƙen asiri. A gaida Malama Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To bari mu leka jamhuriyar Nijar inda aka kammala zaben shugaban kasa na zagaye na biyu yayin da masu sa ido akan zaɓe na ƙasar waje suke yaba wa zaɓen da aka yi. suko na cikin gida sun nuna cewa akwai kurakurai da aka tafka a wurin shirya zaben da ya kamata a duba kamar yadda wannan jami'a ta faɗa a tattaunawar da ta yi da wakiliyar mu tamar a bari Hadiza Hima Haruna ni shugaba ce ta kungiyar Rotab ta nan jihar da Magaram kuma mamba ce ta wannan kungiya ta sa ido wadda ake ce ma Opel. Sai eh dai kamar kullun ne ba a rasa yan kurakurai wanda na gani kamar misali wannan list additive in wanda tun na farko an yi kuka da ita to a yanzu ma wani sabon tsari da aka sake kawowa wanda gaskiya tsari ne wanda ba zai gamsar da jama'a ba saboda list biskan list additive akwai 'yan bulaguro da wanda ba 'yan bane a cikin inda yake yayi zaben wannan amma da karta in shi ya zo na yayi zabe ba zai samu yayi zaɓe ba tun wajen karfe daya an hana ba da recipe babu authorization a yanzu haka a komin kat da na hoto mutum ya fi mutum hamsin wanda suna zamni suna zaman jiran a ba su wannan takarda da ke nuna su 'yan wurin ne don su samu su yi zaɓe da katin ka da komi amma ba za ka iya yin zaɓe ba a yanzu ma akwai kurakurai bisa kan horo na 'yan cikin mambobi na biro saboda in kika tsaya kika lura kika gani akwai bururukan da in ka shiga ka ce kasuwa ce ake ci shi ko mutum guda ne yake da izinin ya shiga ya zaɓe ya huto ɗaya bayan ɗaya ne ake shiga wata tawaga ta 'yan sa ido daga ƙasar najeriya sun yaba da yadda zaben ya gudana a jamhuriyar nijar inda suka ce za su yi kwaikwayo Alhaji Ibrahim Tukur Sauda Ngawa Chairman na Interparty Advisory Council a tarayyar Najeriya kuma Chairman na zanen Labour. To mu zo mu kara jaddada yadda ake yin zaben kuma mu ga abin da kila muna iya kwaikwayo kamar alal misali ana zaɓe a nan Nijar ana kasuwanci ana al'amuran kasuwanci ne bude shagon shi kuma ana ta zaɓe ba abin da ya tsaye zaɓe kin ga wannan wani abu ne mai nuna cewa ƙasar Nijar akwai kwanciyar hankali da zaman lafiya in ana yin zaɓe babu wani abu wanda za a ce gashi ya tsaye da zaɓe amma kamar yanzu da ga ana wannan zaɓen babu wani matsala ga zaɓen nan. Kun zo daga katsina da sunan wata kungiya ne? Eh, ai kungiyar da muka fito zo da ita ce interparty advisory council gamayyar jam'iyyun siyasa cikin wurin akwatin zaɓe da suke su dubu biyar da wani abu kusan mun zagaya kusan zai kai kusan rabi tare da shi shugaban zaɓe kuma mun zagaya mun gani mutane sun hito sun yi zaɓe abin ya ba mu sha'a muna ta gani wasu daga cikin mazaɓu sun sanya wani tsari da ya burge wani mai zaɓe sunana bashir hussein abubakar wanda aka yi sani da deko abubuwan da suka burge yana cikin wannan tsarin zaɓe kamar na wancan zaɓen ne an yi shi lamun lahiya to yau ya ka ɗauki tsarin da maza ba dama shigo cikin wannan hili na yin zaɓe sai wanda kamar zai zaɓe kuma da irin ku 'yan jarida gaskiya wannan tsarin ya burge ni jami'an tsaro ne a bakin kofa suke ta he ka nuna kenan in baka yi ba zaɓe da kuma hoton ka ne lalle katin taka ce sai a baka damar ka shigo don yin wannan zaɓe. Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. A gaida Tamar Abari da wannan rahoto. Abubakar Mahmud shugaban babbar kotun kara ta birnin kwanni ɗaya ne daga cikin masu sa ido a kan zaben da aka yi a jiya lahadi na zagaye na biyu na shugaban ƙasa a jamhuriyar nijar da sunan kotun tsarin mulki ta nijar ya yi wa na mamman bako bayanin yadda zaben ya wakana da kuma yadda aka soma lissafin ƙuri'un a cikin daren jiya sunana abubakar mamadu don ni ne president tribunal na kwanne na zo a matsayin observator ake cewa ko na kurkun senal don kurkun senal ita ce ta ba mu naɗi don mu zo mu observe a abin mu gani yadda abin yake kasancewa to yanzu kun wune kuna zagayawa kuna ganin yadda zabe ya gudana ya kuka ga abin yawa kana nan cikin birnin kwanne yanzu dai na farko dai za mu gode ma Allah da ya sa yau aka kare wannan zaben nan lamin lafiya duk da inda muka zagaya haka muka gani gaskiya zaben ba kamar na premier turkin ba ne gaskiya abin ya rage mutane sun rage ba kamar da ba ne amma sase kwamfuran an san me yasa dan babu yan takara da loko wanda suke nan babu mai yan gida wanda ko suke neman da fite ko babu su a ciki kenan shine yasa kake gani abin ya rage inda su suna nan yin za su jawo yan uwansu da abokansu da komai da komai sai sun sa duk yanda za su yi don dai su samu amma da yake suna su yanzu sun samu ya kare to yanzu kaga da ya rage ba kamar da ba ne to kuma dai na biyu kwansa guda da na yi kamar yadda aka yi na firantukun mata ne suka yi yawa an tuka mata su ne suka yi zaɓe duk wanda ya ci ikon nan zaɓen nan mata ne suka yi zaɓe shi to shi ne muka gani an tuka dai ban ga wani matsala ba lahiya lamin lahiya an yi an gari. matakan eh, tsaron da aka ɗauka a wurin gudanar da wannan zaɓe a wuraren da kuka zagaya kuna ya kun gamsu da su. eh na gamsu da su tun da yake duk inda na zaga ina ganin su kuma suna aikin su yanzu ma haka ga sanan an kare da kuma ga sanan suna nan don su ma ana musu godiya tunda dai sun yi nominaje okene sun yi yanda da ake so sun yi shi kenan su ma Allah ya ba su lada an bude ɗaya daga cikin akwatin zaɓe gabanka kuma an lissafa gabanka ana iya cewa shi ma wannan ka gamsu da yanda aka yi wannan aiki din eh, lalle haka nan ne gaskiya wannan sun yi shi na gamsu da wannan aikin su domin gaba na aka killa komai da komai kuma haka nan ne babu wani murya da aka yi daidai ne abin da an yi cikin ka'ida cikin ka'ida kai ma gaban ka aka yi kuma cikin ka'ida daidai ne a gaida haruna mamman bako da wannan rahoto Kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 31. A jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye shiryen mu Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi Garkuwa ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin Assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa da ku a yau, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa haka, Allahumma amin. Masu in insha Allahu a wannan makon za mu ɗaura daga inda muka dasa aya a makon da ya gabata, inda muke jin irin matakai da ake ɗauka a makarantu domin kare ɗalibai da malamai da sauran al'umma daga kamuwa daga wannan annoba ta coronavirus. Tun bayan da mahukunta suka ba da umarnin a koma makarantu. Yanzu, ko wani irin hali ake ciki? to a sa'ilin haka saboda haka ne sai ya zama cewa makarantar wani lokacin wasu sukan zo da safe wasu sukan zo da yamma domin a tabbatar da an samu tazara tsakanin ɗalibai baya ga wannan kuma sai kula da yanayin zafi na yara shi ma akan kula da cewa du ana auna zafin jikin yara akai-akai domin a tabbatar da duk wanda zafin shi jikin shi ya cika ya wuce kima to kaga akwai alamar tambaya ya kamata a bincike shi tunda alamun hawa zafi yana ɗaya daga cikin alamar wannan cuta su kaga shi ma dole mu kula da wannan to shi ma mukan sa ido don a misali akwai wani malami ana ce mai malam kabir ya zo makaranta lokacin mun jikin shi yayi zafi to nan take muka umarci shi da kada ya shiga makaranta sai ya je asibiti an auna zafin jikin shi domin a tabbatar cewa ba wannan cutar bane ba kuma Allah cikin ikonsa da ya je aka auna sai aka gano cewa malaria ce ke damunsa haka nan kuma akwai yara da dama wanda su ma irin wannan mun maida su gida saboda jikinsu ya yi zafi ko kuma da alama zazzabi ko abin nan ko mura mukan maida su gida dan kada a ce tunda mu ba jami'an lafiya bane ba ba mu da abin da za mu auna ba za mu iya gane ko shi ne ba to mukan ɗauki mataki na mai da masu irin wannan alamu zuwa gidajensu har sai an tabbatar da cewa ba wannan laluran ta covid-19 ba ce kuma wannan dawo ma da aka yi saboda sauran kayayyakin da muka amfani su a wancan lokacin wasu suna nan ba su kare ba sai dai dole muka karo wasu akan na baya muka kara inganta wasu aka kara yawan takunkuma wanda nasu ya bace aka kara basu wanda kuma suke da nasu aka tabbatar sun sanya sai maganan sanitizers kuma duk da yake akwai saura su ma mun ga karo su wa'annan yana ɗaya daga kaɗan daga cikin matakai da muke ɗauka a matsayinmu na shugabanni a wannan makaranta domin mu tabbatar cewa ita wannan cuta ba ta samu yaduwa a wannan makaranta ba kuma alhamdulillahi allah na taimako mu har yanzu ba wani alamar da ya nuna alamar kamuwa da wannan cuta Da farko dai suna na Salamatu Yawo daga Eastern International Secondary School Central. Zan yi magana ne akan wannan annoba da ta same mu wadda ba kowa ya so ta zo a gare mu ba. Yanayin yadda shugabannin makarantar mu suka kasance suna kula da yanayin yadda cutar ke. Sun kasance a duk lokacin da ɗalibai suka zo a makaranta akan samu mu wanke hannunmu da sanitizer. Sannan kuma ga tsaftace makaranta da ake yi bayi da sauransu. Sannan mukan samu social distance tsakaninmu muna zaunawa mutum uku ku ne amma sanadiyar wannan cuta mun zo muna zaunawa mutum ɗaya hasali ma wasu ajujuwan da yake suna da cunkoso da yawa sai aka raba su zuwa ajujuwa daban-daban domin saboda wannan cuta kada ta samu ɗaya daga cikin Davis Garba daga makarantar Aisan International Secondary School Funtuwa Kaduna State. Akwai ina son yi magana ne akan yadda malaman makarantar mu suka ɗauki matakan kare mu daga wannan cutar ta annobar COVID-19. Da farko dai ma kafin a baka ka shigo cikin makaranta sai an auna zafin jikin mutum kafin ma a bar shi shigo cikin makaranta. sannan kuma in ya shigo za a ba shi ruwa da sabulu ya wanke hannunsa sannan kuma a sa mashi hand sanitizer sannan kuma makaranta ta tana dan kowane ɗalibi x da zai sa a cikin aji an kuma ana kamar yadda aka buƙaci a ba tazara ga wanda kowane ɗalibi a yadda ake zama uku uku a da yanzu saboda wannan ta tasa ana zama biyu. A jihar Kebbi ma irin waɗannan bayanai ba su sauya ba. In ka ɗebe wata makaranta a birnin Kebbi da a cikin bayanan shugabar makarantar ta ce tazara tsakanin ɗalibai ne don rashin wadatar azuzuwa ke zama ƙalubale. sunana malama shema ogarba principal ta jss Aliyu estate gauss birnin kebbi muna kimantawa daidai gwargwado saboda yaduwar ciwon da ko kusan ko ina ma an san da shi abinda muka daukan ma yaranmu mun tsananta musu wanke hannuwansu mun tsananta musu using face masks mun tsananta musu using hand sanitizers mun tsananta musu wa'annan gaba daya amma kasancewa wurin mu karamin wuri gaskiya ba mu iya cewa wai mun yi maintaining social distancing ainihin yadda ya kamata mu yi maintaining din shi tsakanin ɗalibanmu amma daidai gwargwado mun ɗan kimanta saboda yanzu haka ma ana kawo mana yara sabon admission mun rufe ba mu ɗauka ba mu ɗauka mun rufe saboda matsalar wurin zama na ɗalibai saboda duka-duka makarantar muna managing one block ne with three classrooms bamu da wurin zaman su kasancewa wurin sabon wuri masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da ya samu kenan a cikin shirin ma a yau sai kuma idan allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin yanzu a madadin nasiru adamu el hikaya da saura abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gratiam, saini Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku huta lafiya daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace salam. Can hakika ba da tangarda ba, Kuma da Yusuf Aliyu Harande, yanzu kuma sai ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. To bari mu faro da wannan sako da ya fito daga Abubakar Salisu a rikimi Potiskum jihar Yobe. ya ce hakikan gudanar da zaben jamhuriyar Nijar cikin kwanciyar hankali da lumana gaskiya abu ne mai kyau sai dai ba a dan gizo ke tsaka ba muna kira ga hukumar zaben cewa ta yi gaggawar sanar da sakamakon zaben domin hausawa na cewa gyara kayan ka ba zai zamo sauki mu raba ba sai kuma wannan sako da ya fito daga dan mutan maida aminu kano maida garko ya ce assalamu voa hausa a yau ina son ku bani dama ne kira ga kungiyar a daidaita saho ta jihar kano da su janye yajin aiki da suka shiga domin waɗanda suka shiga don su ba su ta shafa ba 'yan makaranta da al'umman gari da sauran daidaikun jama'a wannan sako na cewa alhamdulillahi masha Allah muna godiya ga dukkan wanda ya sa hannu wajen ganin an ceto mutanenmu na rijau da aka sace su a motar nsta ubangijin allah ya kiyaye gaba da fatan kuma gwamnatin jihar tamu ta neja za ta kara kaimi domin gaskiya yadda tsaro ke kara lalacewa a jihar tamu abin tayar da hankali ne sako na gaba ya fito daga jamila ado salati goma ga annabi rijau da fatan ado salati goma ga annabi rijau suka ce muna jajinta wa 'yan uwa da iyalai na sojojin da suka yi hatsarin jirgin sama a babban birnin tarayya abuja su kuma mamatan muna addu'ar Allah sa aljanna firdaus ce makomar mu kuma idan namu ta zo Allah ya sa mu cika da imani sako na gaba na cewa assalamu alaikum voa hausa muna jajanta wa yan uwa da iyalan sojojin da suka rasa rayukansu su bakwai sakamakon hatsarin jirgin sama a abuja najeriya babu shakka wannan wani babban rashi ne ga kasa baki ɗaya da fata allah ya kiyaye faruwan haka nan gaba allah ya kuma baiwa yan uwa da iyalai hakurin jure wannan rashi da aka yi daga Usman Shitu Mahuta. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo, unguwar karofin madaki a jihar Bauchin, Najeriya. Ya ce salam VOA Hausa muna miƙa sakon jajenmu ga ilahiran al'umman ƙasar Nijar dangane da mutuwar ma'aikatan zaɓe na ƙasar da suka rasa rayukansu sanadiyar fashewar wata nakiya a kan hanyarsu ta zuwa talibiri. Allah ji da rahama. Idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani amin sun amin. sakonmu na ƙarshe na cewa ba komai yasa jama'an najeriya ba sa bin dokokin kariya daga kamuwa da cutar coronavirus ba sai dai illa akwai matsaloli da dama da suka addabi al'umma wanda sun fi ita koronan irin talauci da matsalar tsaro amma gwamnati ba ta bada muhimmanci ba sai kan cutar korona a don haka akwai aiki ja a gaban gwamnati daga usman shitu mahuta. madalla da wanda ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. agajin red cross ta ƙasa da ƙasa da ake kira ifrc a takaice da ta red crescent na yin kiran a taimaka masu da dala miliyan 9.4 don dakile yaduwar annobar ebola a faɗin yankin afirka ta yamma Amurka na gab da samun adadin mace-mace rabin miliyan sakamakon cutar COVID-19 da ƙara mace-mace da ke da alaƙa da coronavirus fiye da kowace ƙasa a cewar cibiyar samar da bayanan coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins. Wasu da ake kyautata zato mayakan IS ne a arewa maso yammacin Pakistan. Sun kashe wasu mata su hudu da ke aiki da wata kungiya mai zaman kanta da ke aiki don kyautata rayuwar al'umma a jiya Lahadi. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen mu baki ɗaya na wannan lokacin sai kuma an jima kaɗan da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe takwas da rabi ke na agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin sai kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada mana sauti da ma mu na wannan la'asariyar. Baba ya ko makeri da ta shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya amma a dakace shirin yau da gobe shirin matasa. Salamu alaikum.